abdullahi awwal to me yawa kana a kotu a yau dama mai shaida na biyu aka kawo kuma alhamdulillah an kammala shi ma'ana ya gawa bai da shaidarsa wadda kuma daga ciki muka kawo suka cewa ba shaida bane zajibi saboda wasu abubuwa da malam ya lura har ya gabatar da su a kotu muna ce wani abu uh, ba tandarin ɗin takardun ba kai ba mun nuna a kotu daga cewa gashi gashi da shaida kuma shi ma yadda cewa i takardun da haka ne na rubuta abu kaza amma cikin social media gidan abun mana page ɗinsa da aka shiga an yi mashi an yi mashi hake so shi bai yarda da wannan abin da aka ce ba kuma so muka ce bai yarda da shaidarsa ba kowa duka bangarorin muka kawo arguments ɗinmu. kana kuma muka neneta cewa belin shi ma nan cewa ya hakuri a bashi beli wata shida kenan yanzu haka so kodu ta ce to shi kenan da roƙo muka yi suna nan da suna lura aka ce mu dawo ranar tara ga wata insha Allah to ne karfin gwiwa ke shi na cewa idan an dawo din za ku samu adalci eh, idan dawo saboda akan gaskiya muke hmm, kan gaskiya muke to kamar akwai wani abu da kuke shakka ne shi ta ku dama eh, constitution ai dama constitution ne ai eh dama irin wannan lahubukan nan za ku ya ainihin faru kotu ga ko dama hurumin na kotu ne ba na kowa bane idan kotu ya ba ya yi man zai sake shi in kotu ya ce ah, yadda ya faɗa mana yanzu saurara ya ce bana saurara ko kuna da nan wata kila can alkali ka da cewa ya amince da wannan shawara inda yau bai bada da hukuncin bayan sassan da mara wannan ka sani da akwai abu da ake ce preemption ba za mu yi preemption da kotu ba mun yi roko su ma can ma sun yi roko